This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 13 da 25 da 31 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da Ladin Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke muku marhaban lali a shirin na daren Laraba 16 ga watan Satumba. sojojin najeriya ko kuma dai sojoji sun yi wani abu mai kama da juyin mulki ko yunkurin hakan a burkina faso cewa aka yi an kama shugaban ƙasa an kama firaminista a aikin taro To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar aiki a Faransa, mecece tsarabar? Cewa za su da horo da kuma da makamai da kayan aiki. Za kuma a ji cewa mutane tara sun halaka a rikicin tubu da Fulani a jihar Taraba. Sannan za a ji cewa ana rigimar siyasa a jamhuriyar Nijar saboda shirin takarar da Hamma Ahmadu ke yi. Akwai mu kuma da shirin wasanni a takaice, za kuma ku buga wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan fa'ida ko rashin fa'idar tattaunawa da Boko Haram. Amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. tare da sallama ɗauruwan 'yan gudun hijira ne har yanzu suke kwarara zuwa kasashen tarayyar turai ta kasar kuroshiya inda yanzu can ne ake musu muraba bayan da kasar hungary ta kulle bakin iyakarta da sabiya kuma ko baya ga hakan sai kuma gashi ana watsa musu barkonon tsohuwa da ruwa mai zafin gaske sai dai kuma duk da haka 'yan gudun hijiran sai kokarin kutsawa suke yi domin su shiga kasar ta hungary wata kotu ma a kasar ta hungary ta gurfanar da wani dan kasar iraki wanda ya gitta bakin iyakar kasar ta hungary ba bisa ka'ida ba kuma ta yanke masa hukunci tare da haramta masa shiga kasar har na tsawon shekara guda sai dai prime minister kasar na croatia zoran milanovic ya soki wannan tabi'ar ta hungary ya ce kasarsa a shirye take da ta karbi yan gudun hijira musamman waɗanda suke arcewa da kasar syria da ma sauran kasashen gabas ta tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita ya ce a shirye suke su karbi waɗannan 'yan gudun hijiran ko da ko daga ina suke ba tare da la'akari da addininsu ko kalar ko launin fatarsu ba milanovic kuma ya ce a shirye suke da su sa su a hanyar zuwa inda duk suke bukatar su isa kama daga germany zuwa scandinavia da ma duk inda suke muradin ganin sun isa wani babban janar na sojan amurka ya ce ba zai ba da shawarar a kirkiro wani zangon da ba a yaƙi ciki ba ko kuma wani yankin da jirgi ba zai yi shawagi ba a ƙasar siriya inda mutane ke tserewa suna barin gidajensu ya ce ba zai ba da tabbacin kare waɗannan mutanen ba daga harin da sojin ƙasar siriya ke kaiwa ba janar Liod austin shugaban askarawan sojin tsake na amurka ya shaidawa kwamitin soji na majalisar dattijan amurka yau ɗin nan cewa ana buƙatar samar da rundunar sojin ƙasa wadda za ta kare 'yan gudun hijira ya ce sai dai kuma batu na gaskiya hakan ba zai samu ba a halin yanzu wannan ne ya sa shugaban kwamitin sanata john mccain ya tambayi janar austin ɗin ko kwararan 'yan gudun hijira na tasiri ga abin da amurka ke yi game da su janar austin ya amsa da cewa turka shi wannan wani babban kalubale ne kuma yana buƙatar ƙasashen duniya su ci gaba da haɗa kai da juna a kansa ya ci gaba da cewa yayin da muke ganin 'yan gudun hijira na ci gaba da shiga halin wayo ne allah haka muke fatan ganin sauran ƙasashen duniya suna haɗa hannu da juna domin taimakon 'yan gudun hijiran sanata maken ya soki lamirin gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugaba bashar al-assad wanda ya ce yana sauke makamai wato makama kan bama-bamai kan 'yan gudun hijira wasu kuma yana masu yankan rago labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojoji daga cikin dogarawan fadar shugaban kasar burkina faso sun kulle mukaddashin prime minister da ma shugaban kasar a matsayin waɗanda suke garkuwa da su a halin yanzu wata majiya daga rundunar sojan ta shaidawa sashen turanci na wannan gidan rediyon cewa sojojin sun afkawa taron majalisar zartarwar kasar suka kame shugaba michael kafando da prime minister yakubu isaac zida da kuma wasu manya-manyan jami'an gwamnatin kasar da ke halartar wannan taron yanzu haka dai an hana waɗannan mutane motsi balle su ce za su san inda dare ya yi musu sai ma aka ga sojojin na kakkafa shinge a harabar bakin fadar gidan gwamnatin kasar sai dai shugaban gwamnatin roƙon kwarya na kasar sheriff sai ya yi allah dare da wannan abin da ya kira kifar da gwamnati mai ci ya jaddada cewa yanzu haka dai shugaban kasar shi da prime minister suna tsare abin da ya ce ya saba kwarai da gaske to sai dai kawo yanzu sojoji ba su bayyana dalilin su ba ko kuma menene abin da suke bukata a yi musu amma dai an ga ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hallara a babban dandalin kasar kuma an ga wasu sun dumfari fadar shugaban kasar a halin yanzu wannan lamari dai yana faruwa ne lokacin da ake kasa da wata ɗaya a gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa da ma na 'yan majalisar dokokin ƙasar. Hukumar kare haƙƙin bal'adama ta ƙasar Kenya ta soki lamirin rundunar 'yan sandan ƙasar saboda take haƙƙin bal'adama musamman akan abin da ya shafi kashe mutane da tursasa musu duk da ƙoƙarin da ƙasar ke yi na ganin yaƙi da wato ta yaƙi ta'addanci. Hukumar ta faɗa a cikin wani rahoto ta na jiya talata cewa take haƙƙin bal'adama sai ƙara yaduwa yake yi sannu a hankali kuma cikin tsari na musamman masu bincike waɗanda wato ɗabi'ar na wato masu binciken wannan ɗabi'ar hukumar suka ce an ba su bayanai da yawan gaske na yadda 'yan sanda ke yawan kama mutane ba libala bala kuma su jefa su gidan yari na tsawon sa'o'i da yawa wasu ma har sun share kwanaki cikin ƙaramin wurin da bai ma dace a ce an cusa mutane ba har wa yau akwai zargin cewa akwai mutanen da aka tursasa masu ta hanyar bugu ko kuma kwara musu ruwa mai sanyin gaske wasu ko an cin wato cinna musu wato wayar wutar lantarki yayin da wasu aka rataye su rahoton ya ce 'yan kabilar somaliya da musulmi su ne aka fi wato tursasa musu a wannan al'amarin wannan ne ma ya sa mutanen da ke neman 'yan uwansu da suka ɓace ba su fai samun wadataccen bayanai ba daga hukumar ƙasar akan yadda za su kai ga sanin halin da 'yan uwan nasu ke ciki hamshakin ɗan kasuwan nan donald trump zai kasance cikin jerin 'yan takara goma sha ɗaya da za su gwabza muhawara zagaye na biyu na 'yan takarar jam'iyyar republican shugabancin amurka wanda za a yi yau dinnan a ɗakin karatu na ronald reagan da ke kusa da los angeles trump wanda mutum ne mai yawan kurin ta kansa tare da ɓaro magana shine ke kan gaba wajen jin ra'ayin jama'a ana sa ran abokan hamayyarsa su goga da shi yau dinnan domin ganin sun kara haskaka ta gomashinsu ga masu zaben na ƙasar amurka sai dai kuma a waje ɗaya wannan ba sabon abu ne ga shi trump ɗin daga manyan ya gabza da manya-manyan abokan karawarsa irin su tsohon gwamnan jihar florida jeb bush wanda ɗa ne kuma ƙani ga tsohon shugaban ƙasar ta amurka wanda a da ake ganin shine zai yi gaba wajen jin ra'ayin jama'a a wannan takarar ta jam'iyyar tasu duk da ake cewa za a yi wannan gogayyar a ɗakin karatun domin karama shugaban amurka na arba'in duk da haka ana sa ran wannan karawar da za a yi tsakanin 'yan jam'iyyar ta republican zai kawo ƙarshen tasiri ko akasin siyasar shi jeb bush labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a ƙasar Burkina Faso inda sojoji suka yi wani abu kamar juyin mulki ko yunkurin hakan don haka na tuntubi sarkin hausawan burkina faso a wogadugu mai suna alhaji gambo abakar don jin karin bayani sai ya ce to a gaskiya halin da muke ciki bayan mun sallar lasar din nan domin ni a kasuwa nake mm. sai muka ji rahoton cewa ai ƙasa ba lafiya kowa ya dinga kwashe kaya yana tattarawa yana neman yadda za a yi ya koma gida lafiya to yanzu haka shigowa na gida nan yanzu dai duk garin gabaki ɗaya kowa ne ma gida kowa ne gidan sai To yanzu a iya cewa waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin ko kuma suka yi juyin mulkin sun yi nasara ko ko har yanzu ba a san halin da ake ciki ba tukun? Ba wani bayani, ba wani bayani takardar Cewa aka yi an kama shugaban ƙasa an kama firaminista a ɗakin taro. A wai, to yanzu dai ba wani bayani mai wanda zan ce maka ga abin da ke faruwa ba mu ga jami'an tsaro ba mu ga inda aka tattara gurare ba ba ko daya illa ko wannan neman muhallinsa To sarkin Hausa da ike a matsayin ka na shugaban al'umma ka yi ta bin diddigin al'amarin da ake ciki a wannan kasar ko za ka ɗan tuna mana baya abin da kawo wannan matsala? Akwai wasu sojoji masu gadin shugaban ƙasa suna da ɗan dama. Hmm. ana ta muhawura tun lokacin da aka kori shugaban kasa ana muhawura bisa kansu. Mm. Labarin da muka samu a taron ministoci da aka yi yau, mm. yau mitin da aka yi yau na a ture su ne, a soke su kwata-kwata wannan sojojin. Mm. To abin da ya kawo wannan tangarɗan kenan. Wato daman can akwai dambarwar siyasa kenan a kwanci a ƙasar koko da ake ta fama da ita. Akwai dambarwar wa'annan sojojin da na musamman akwai akwai akwai. To yaya al'amarin siyasa fa tsakanin 'yan siyasa akwai sa'in sa'insa? Eh to yanzu dai a halin da muke ciki an yi tankaɗe da rairaya. Hmm. Akwai wa'anda suka tsaya takara aka ture su. Akwai jam'iyyun da aka aka yi tankaɗe da rairaya sosai aka kwaɗa mutane da dama. Hmm. Jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa wa'anda duk suka tsaya bayan su duk an ture. Hmm. to kaji dai akwai ɗan garɗa daga cikin al'amarin siyasa ci kuma har yanzu. To sarkin Hausa shin ana iya cewa ya zuwa yanzu an samu asarar rayuka koko ya ne? Ba ba zancen gwararmiya ko tashin hankali ko karin bindiga ko ɗaya ba a ci. Yanzu kowa ne neman gidansa a kan ba a san abin da zai faru ba. Mm. To wato kenan ya zuwa yanzu dai ba a kai ga cewa ko an rasa rai da sauran. Ba a kai ga musayan wuta ba a kai ga tashin hankali ba ko ɗaya. Duk wanda za ka gani yana neman muhallinsa ne kadai saboda ba a san abin da baya za ta faru ba. To lallai kamar yadda sarkin Hausawan Burkina ya ce ɗin baya ba ta kaɗan abubuwa sun ɗan ƙara tsanani to amma sai mun samu cikakken bayani kuma ku je. sai kuma abujan najeriya inda shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo bayan kammala ziyarar aikin da ya kai kasar faransa daga abujan ga wakilin umar faruk da rahoton bayan kammala ziyara ta kwanaki uku da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar faransa shugaban ya dawo najeriya a gagaruwar tarbo kamar yadda malam garba shehu yake bayyana mu kakakin shugaban kasar da karin bayani akan irin nasarorin da aka samu a wannan ziyarar Aiwatu abun yana da wuya ya misalci wato kamar dangantaka ta mutum da mutum ta girmamawa da ƙaunar juna tsakanin shi shugaban muhammadu buhari da shugaba faransa kwalan na nan faransa wannan abu ya fito fili wanda yake kuma abu ne da zai iya taimaka mu dangantakar kasashen nan guda biyu akwai fannoni da yawa da aka tattauna kamar maganan tsaro da yaƙi da ake yi na ta'addanci a Najeriya shugaba Holanda ya nuna cikakken goyon baya kuma dukkan kasashen faranshi da suke kusa da mu za a ci gaba da mara muka baya don a haɗa kai a yaki wannan barazana da kasashen da suke fuskanta sun nuna cewa za su ba da horo da kuma bayanai na da makamai kayan aiki har da su sha'anin motoci nan da jirage gida ake noma a hannun su ce zai mana wannan amma maganar tattalin arziki wani ita ita ma wani ginshiki ce a cikin tattaunawa irin karramawar da aka yi shugaban Muhammadu Buhari ba a taɓa wani shugaban Afirka haka ba domin wato ƙungiyar masu masana'antu da kamfanoni na kasuwanci a Faransa wato MEDEF ake ce mata tana da mambobi ya fi dubu ɗari takwas suka karrama su suka karɓe shi suka kuma nuna mar cewa eh, za su shigo Najeriya ba su taɓa zuwa Afirka don neman zuba jari ba amma wannan karan kuɗi ga wata zuwa bakwai ga wata mai zuwan nan sun ce za su zo Abuja don su duba kafofi da dama da za su iya kafa masana'antu da kamfanoni wanda za su bunƙasa arzikin Najeriya da samar da aikin yi ga 'yan ƙasa namu. Yanzu za a iya cewa kamar an ɗinke waccan tsohuwar gabar ko barakar da aka taɓa samu a zamanin da ana yakin basasa ɗin nan? Eh, ai da aka waiwaya baya. Shugaba Olanda ya nuna hannunsa don Najeriya ta kama a mutunci da kyakkyawar dangantaka. Saki aka yi, ba a riƙa masa ba. yanzu ya samu abokin aiki ya samu abokin shawara ga shugaban Muhammadu Buhari. Kakakin shugaba Muhammadu Buhari shugaban Najeriya kenan Malam Garba Shehu yana tattaunawa da ni akan nasarorin da ziyarar ta kwanaki uku ta kawo ko za ta haifar a dangantaka ta Najeriya da ƙasar Faransa a 'yan shekaru masu zuwa. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar daga Abuja bar mu nufi jihar Taraba yadda mutane wajen tara suka halaka a wani tashin hankali tsakanin Fulani da Tibi. Sa'ido Adamu gare ka. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Taraba DSP Joseph Kwaji ya tabbatar da mutuwar mutane tara a garin Sarkin Kudu na ƙaramar hukumar Ibbe a wani sabon tashin hankali tsakanin al'ummar Fulani da Tibi. Ba zai tafi Fulani da ya shiga musu gona inda Fulani kuma aka kai hari ma Fulani da suka kashe musu suka kashe mutum tara. Akwai waɗanda aka kama saboda aikata wannan laifin. Babu waɗanda aka kama amma ana kan bi. Akwai matakai da aka doka. Daga cikin waɗanda waɗanda suka yi asarar rayukansu akwai wani matafi da ya gamu da ajalinsa lokacin da wasu gungun mutane suka sauke shi daga motar fasinja da yake ciki kana kuma suka masa yankan rago kamar yadda wani mazanin garin ibbi alhaji sa'idu yugga ya bayyana mini yawa abinda ya kawo tashe-tashen hankulan wato wani dattijo ne ana kiran shi wakili kono yana gida wasu tibabe suka zo suka kace mashi wai ai ga sanu sun shigo na ya gina mashi barna to sai da ya je kawai shi kenan bai dawo ba ba ganci ba har wace gari sai yara suka je suna neman sai suka samu an yanka sai daga baya kuma sai aka yi aka samu gawawakin baben masu an sake wani kuma anan a boda filato nan ma shi ma an fitar da shi a cikin mota an yanka shi yana motar fasinja aka fitar da shi eh eh yana cikin moto ne aka fitar da shi halin da ake ciki yanzu a garin sarkin kudu cikin karamar hukumar ibbe na jihar taraba jama'a na zaune a gidajen su. harkokin kasuwanci da na zirga-zirga zuwa ƙauyuka makwabta sun tsaya cik sakamakon fargabar abinda ka iya tasowa wannan sabon barke barkewar tashin hankali na zuwa ne lokacin da gwamnatin jihar Taraba ke kira ga waɗanda suka yi hijira sama da shekara da wata hudu da suka shuɗe komawa gidajensu. Bayan maido da zaman lafiya a yankunan Bukari da Ibbi watanni uku da suka gabata. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. To haka ne Sanusi Adamu idan kun tuna a shirinmu na rana kun ji mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin jarida Garba Shehu na karyata cewa da aka yi wai shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta fara tattaunawa da Boko Haram inda ya ce. Wato shi rahoton nan da aka bubbuga ina ganin akwai dan ƙarin gishiri fa a cikin gaskiya. Tunda duk muna zaune a kai wannan magana. Na fi tabbatarwa masu saurare cewa shugaban Muhammadu Buhari bai faɗi wani abu sabo akan abin da yake ta faɗa Wannan ku shi ne. Na farko dai sai eh, akwai 'yan Najeriya masu kishin ƙasa waɗanda suke an Boko Haram sun tuntuɓe su. Suna son a da su da gwamnati don suna so su yi ƙauya a kuma samu a zauna akan teburi a yi maslaha. Matsayin gwamnati akan wannan magana shi ne. Shin To, a kan wannan batu na alfanu ko rashin alfanun tattaunawa da Boko Haram muke son ku kira lambarmu biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayoyinku, amma kafin nan a ɗan saurari wannan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To tunda kun ji ƙarin bayani bari mu je mu kwara inda za mu fara waye yake kan layi a kwara. Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai bulawus kala kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To mai bulawus kala kala. Muna jinka eh, Muna jinka Hello? Muna jinka muna jinka ka. Eh, nike to gaskiya ya kamata a ce ya eh, sulwantawa da waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram gaskiya yanar da alfanu. Hmm. Don ya kamata a ce an samu an sulwantawa da shi. To baka ganin idan baka ganin an yi ta wannan yunkurin amma ba a yi nasara ba a baya? Eh to duk da haka nan dai duk da haka nan dai muna ganin cewa idan dai aka sulhunta da su duk da yake tun inda an kai su an ta yunkurin sulhunta da su ba a sulhunta ba ko da yake kuma abin ƙungiyar boko haram ta yi halcin gamo kaga kuma idan muka duba wannan bangare gaskiya kuma sulhuntawa da su zai kawo wancan naki. To mun gode da mun gode da ra'ayinka bari mu je mu jihar Kebbi wake kan layi a jihar Kebbi. Alhaji Garba Bullet. To Bullet amma karka rabon muna jin ka eh da a ah, ba zan harbe ka ba daga dirin daji Kebbi State to maganan cewa shugaban kasa janar Buhari ya fara tattauna da yan Boko Haram ne ko eh to ai dama duk wanda aka ce ya hito ya bayyana kan cewa shi dan boko haram ne eh domin unhwanin gwamnati ta kyale shi a'a wai a tattauna zubar da jini al'umma Najeriya. Oh. Mutum ya hito ce zai zama da gwamnati to menene suke bukata? Ah, a wai a yi sulhu kasan an ce zaman eh? lafiya. Eh? Wai a yi sulhu. Ah, a yi sulhu da mutanen da suke ba wannan ai ba musulmi ba ne sun zubar da jinin kirista an zubar da jinin musulmi ba musulmi ba kirista to menene wani sulhu da wayan a ah, to wai idan idan wuta da wuta eh, abin bai abin da sai a yi sulhu to ai nan ba sulhu suke ne wanne ba to mun gode sosai bari mu je mu Baucin Yakuba wake kan layi Assalamu alaikum Suleiman ne to man Suleiman muna jin ka Suleiman mai yan kunne ne daga nan yana a to to to muna jin ka to na ji mun da ake tattaunawa mm to ni dai ƙarin bayani na ana akan tattaunawan da za a yi ba mm. ni ina ganin sulfu yana da amfani kwarai da gaske to saboda me amma kuma sai an tabbatar kan cewa lalle an samu manya-manyan su daga cikin wanda za a gana da su sannan a samu sulhu. Don me ka ce haka? Saboda bai kamata ba a ce za a tattauna da wasu na gefe wa'anda lalle ba a tabbatar da su wa'annan manyan su ne ba. To mun gode a na Katsina bari mu matsa kusa da kai amma a Kaduna wake kan layi a Kaduna. Yawa kana magana da Muhammad da Karafar Karmar kuma jihar jihar. To Muhammad muna jin ka. Yawa eh, idan sulhun zai ya kamata a yi sulhu gaskiya. Don me? In sun buƙaci in sun bukaci sulhun fa idan aka yi zawarcin su fa eh? idan aka yi zawarcin su fa yawa idan aka yi zawarcin su ai shi din ne ya kamata in sulhun in sun amince fa mm. yawa idan ba su amince ba ya kamata a gama da su kawai to To mun gode ah, da mun gode da ra'ayin da kowannen ku ya bayar sai kuma maudu'i na gaba muna fatan za ku ba da ra'ayoyinku kamar yadda kuka saba. Mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na wasanni amma fa a takaice. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafa ta matan Ghana wato Ghana Black Queens kenan sun isa wasan karshe a gasar All African Games da ake yi a Congo Brazzaville. Kwallo da Samira Suleiman ta zura a wasan kusa da na karshe da Ghana ta yi da kasar Cote d'Ivoire shine ya kai Black Queen zuwa wasan karshe wanda za ta kara da kasar Kamaru da ita kuma ta yi nasara akan kasar Najeriya a ɗayan wasan kusa da na karshen. tawagar kwallon kafar matasa 'yan kasa da shekaru 23 ta kasar burkina faso ta yi kasa kasa da tawagar najeriya da ci uku da daya a gasar cin kofin afirka da ake yi a kasar congo brazzaville din wannan sakamako dai shine kai burkina faso ga wasan karshe inda za ta kara da kasar senegal senegal ta kai wasan karshe a cikin wannan gasar ne bayan ita ma ta lallasa congo mai masaukin baki da ci uku da daya shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ya bayyana aniyarsa na neman shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar ta zifa da ake kira wato Kedbert Dube ya fita daga wannan hukuma saboda wasu kuɗaɗe da hukumar ta gaza lissafin su. Sai dai akwai tuhuma da ake yi ma wasu jami'ai na hukumar ta zifa da biyan kansu a cikin wayannan kuɗaɗen. Akwai wata zaman gaggawa da hukumar za ta yi inda za a tattauna akan wayannan kuɗaɗe da suka salwanta da ma wasu kuɗaɗen da aka gaza yin lissafin su a hukumar. Kasar Cycles ta baiwa tsohon dan wasanta Ralph Jean Louis aikin horar da ƙungiyar kwallon kafa ta kasar akan kwangila na shekaru biyu shugaban hukumar kwallon kafan ta kasar elvis chati shine ya bayyana wannan labarin kuma shine ya nuna sha'awarsa na daukar kodin cikin gida fiye da wasu 'yan kasashen waje guda biyu da suka nemi wannan aiki waɗanda suka hada da frank perry da kuma dominic velix baba ya kuma kiri sashen hausa na murya america kira ghana yanzu kuma sashen sharhin muryar amurka na zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a farkon watan satumba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sunayen wasu 'yan ta'adda guda hudu waɗanda suke barazana ga kwanciyar hankalin duniya fitar da sunayen na nufin babu wani ba amurke da zai cinikayya ko kasuwanci kowane iri da waɗannan mutane kuma hakan ya ba amurka damar rufe dukkan asusun ajiyarsu an kula su daga hada-hadar cinikayya ta duniya da kuma gurfanar da su bisa laifin aikata ayyukan ta'addanci a duniya samir kuntar ɗan ƙasar lebanon ne a shekarar 1979 yana shekaru goma sha shida da haihuwa kuntar ya jagoranci mambobi hudu masu fafutukar kwatar 'yancin falistinawa kungiyar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sunanta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a duniya wadda ta yi kokarin sace wasu iyali na isra'ila haƙarsu bata cimma ruwa ba sai 'yan kungiyar suka sace wani mutum ɗan isra'ila da ɗiyarsa mai shekaru hudu domin yin garkuwa da su a yayin da suke aikata wannan mummunan laifi 'yan ta'addan sun hallaka dukkan mutanen da suka yi garkuwa da su har da wasu jami'an 'yan sanda su biyu 'yan ta'adda biyu sun mutu kumtar kuma ya samu rauni kuma an kama shi aka ɗaure shi aka kuma tuhume shi da laifin kisan kai kuma aka same shi da laifi dumu-dumu kumtar ya fitar daga gidan kaso a shekarar 2008 kuma ƙungiyar hezbollah ta marabce shi ƙungiyar da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda inda ya zamo ɗaya daga cikin waɗanda aka fi sani kuma mai faɗa a ji na ƙungiyar. Da taimakon da suke samu daga Iran da kuma Siriya, Kwamtar ya gina mazaunin ƙungiyar Hezbollah da ke tudun Golan. An fitar da wasu mutane uku da ke yi ma ƙungiyar ta'addanci ta Hamas aiki a matsayin 'yan ta'addan duniya. Yahaya Simwar da Rauhi Mustapha ne suka ɗauki ɗawainiyar kafa ƙungiyar Isdin al na mayakan Hamas. Abokin tafiyarsu Muhammad Dave ya kasance na da hannu akan ta da hankalin 'yan kasar Isra'ila tun tsakiyar shekarar 1990. Yana da hannu a dasa bamabamai a motocin bas-bas na fararen hula da sace sojojin Isra'ila da kuma tsarewa da shirya kai hare-haren kunar bakin waken da ya sanadiyar mutuwar fararen hula da dama. Bayyana sunan Samir Kuntar da Yahya Sanwir da Rauhi Mustapha da Muhammad Daif a matsayin 'yan ta'adda na duniya. Amurka ta ɗauki matakin tabbatar da cewa da su da ƙungiyoyin ta'addancin da suke ma aiki ba za su sake samun damar aikata ayyukanta da hankali ba. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. A gaishe ka yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya amma a takaice. ɗan ruwan 'yan gudun hijira ne har yanzu suke kwarara zuwa kasashen tarayyar turai ta kasar croatia inda yanzu can ne ake musu maraba bayan da kasar hungary ta kulle bakin iyakarta da sabiya kuma ko baya ga hakan sai kuma gashi ana watsa musu barkonon tsohuwa da ruwa mai ɗan karen zafi sai dai kuma wani babban janar na sojan amurka ya ce ba zai bada shawara a kirkiro wani zangon da ba yaƙi ba ko kuma wani yankin da jirgi ba zai iya shawagi a kasar siriya ba inda mutane ke tserewa suna barin gidajensu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da safe ku sake jin wasu shirye-shiryen namu yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa wanda ya tani gabatarwa da mr daniel brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyar mu ta wannan lokacin hajiya hadiza ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri kuta lafiya sai kuma da safe idan mai duka ya kai mu This program has come to you from the Voice of America, Washington.